ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون lalle Allah ya tsarkaka daga zaluntar bayansa baya zaluntar su koda da ƙwayar zarra sai dai su ne suke zaluntar kawunansu ta hanyar kai kansu ramin halaka saboda ra'ayin riƙau ga ɓarna da girman kai da tsaurin rai